sai dai ba kamar yadda aka tsara ba wato ganin bayyanar gwamna ganduje a yau don kare kansa daga wancan zargi amma sai dai ya turo kwamishinan na yada labarai malam muhammad garba tare da lauyan da ke kare shi yayin zaman da ya shugaban kwamitin binciken honorable baffa babba dan agundi ya ce duk da wakilcin bai saba doka ba to amma babu wata tambaya da shi wakilin gwamnan zai iya amsawa tunda dai ba shi ake zargi a wancan fefan bidiyo ba abin da ya sa na tambayi wakilin gwamnan ko mai hana gwamnan bayyana a yau yana da zaɓin ya turo wakilci tare da takarda na uku yana da zaɓin ko ya zo da shi da lauyoyi amma kamar yadda na yi bayani saboda girmama wannan kwamiti da wannan majalisa gwamna ya ɗau zaɓi na biyu ya turo ni. barista ma'arbi aka sai shine lauyan da ke kare gwamna ganduje. akwai mutane da dama da ni kaina na karanta da yawa ma suna zaton ba za a zo ba wasu magata suke za a tashi a wayi gari gwamna ya kawo oda cewa ta hana shi zuwa kotu duk ba wannan bane sai dai kuma kamar yadda hankula suka karkata a majalisar dokokin jihar Kano a yau domin ganin bayyanar gwamna Abdullahi Umar Ganduje kuma aka samu wannan sabani ƙungiyoyin fararen hula na faɗin su dai kam sun shiga shakku kwamar aminu abdullahi guda ne daga cikinsu a fito da gaskiya idan gwamna ya yi karɓe-karɓe ya karɓi cin hanci da rashawa to a tsige shi a kai shi kotu a gurfanar da shi. Sai dai a ranar talatin makon gobe ne kwamitin zai soma zaman tantance sai hancin bidiyon tare da bayyana gaskiyar lamari tsakanin gwamna ganduje da masu zargi wato jaridar nan ta Daily Nigerian da mawallafinta Jafar Jafar. Abakar Isa dago daga Kano, RFI Hausa.